VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi a yau ranar Talata 12 ga watan Yuli na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa mazauna yankin tafkin Chadi na koka kan yadda ruwan yankin ke ci gaba da janyewa. duniya muna bada kifi amma yanzu ka danne masu kama kifin ya shafe mu sosai rashin lafiya da rin ah, yin tawaye da boko haram ne ne duka a wajen tafin cadi suna nan amma yanzu din yana raguwa kama kowace ranar talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari sai kuma sharhin jaridin nijar amma kafin nan ga baba yakubu da halin da duniya ke ciki Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da rashe ta kai a kan wani bene a garin Chasivyar da ke gabashin Ukraine ya kai talatin a jiya Litinin. Yayin da wani hari kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a birni na biyu mafi girma na Kharkiv. mutuwar fararen hula ya nuna irin asarar rayukan bala'adama da yakin na ukraine ya haddasa a cikin wata na biyar da fara yakin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce rashi na da babbar dama wajen harba makamai masu linzami duk da jigilar miliyoyin daloli na makamai da gwamnatocin kasashen yammacin turai suke yi zuwa ukraine wani haɗin roka a ranar asabar ya rusa wani ginin bene na kwana mai hawa biyar an ceto mutane tara daga karkashin buraguzai amma wasu da dama sun makale Chasib Yar dai na da tazaran kilomita 20 a kudu maso gabashin Kramatorsk, birnin da ake sa ran zai kasance inda dakarun Rasha za su fi aunawa a lardin Donetsk bayan da suka yi ikirarin samun nasara mako guda da ya gabata a lardin Luhansk da ke makwabtaka da kasar. kwamitin majalisa da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 a zauren majalisar dokokin amurka zai saurari shaidu a yau talata da ke da alaka da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi 'yan mazan jiya da tashe-tashen hankula a yayin da suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar Joe Biden a zaben shugaban kasa da shekarar 2020 a kan shugaba Donald Trump mai ci a lokacin. Har yanzu dai kwamitin majalisar wakilan bai bayyana wanda zai ba da shaida a zamansa da baya-bayan nan, amma ana sa ran zai kasance Jason Van Tentehove. wanda ya bayyana kansa mai yada farfaganda na kungiyar da ake kira oath keepers ta masu adawa da gwamnati mambobinta na cikin magoya bayan trump kusan dubu biyu da suka kutsa kai a cikin harabar capitol ana sa ran bahasi na gaba zai mai da hankali ne akan rawar da kungiyar 'yan bangar siyasa ta masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya ta proud boys ta taka an tuhumi shugabannin ta biyar da laifin hada baki a rikicin da ya barke a babban birnin tarayya kuma suna jiran shari'a a ƙarshen wannan shekara an dai shigar da irin wannan tuhuma kan wasu goma sha ɗaya na kungiyar oath keepers inda uku daga cikinsu suka amsa laifinsu trump ya ceceki kwamitin inda ya kira mambobin kwamitin tara 'yan democrat bakwai da 'yan republican biyu masu adawa da trump 'yan barandan siyasa da masu kutse labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc zakaran gasar olympic fara ya bayyana a wata kasida da aka buga a jiya litinin cewa an kawo shi birtaniya ne ba bisa ka'ida ba da su don wani yaro domin yin aikin gida farah ya shaida wa bbc cewa wata mata ce ta ba shi suna muhammad fara daga kasar djibouti da ke gabashin afirka zuwa birtaniya a lokacin yana ɗan shekaru tara mutumin mai shekaru 39 a yanzu wanda aka kashe mahaifinsa a somaliya yana da shekaru hudu ya ce ainihin sunansa ne hussein abdi kahin ya yi ikirarin cewa an sanya shi kula da 'ya'yan wani iyali a birtaniya gaskiya ni ba wanda kuke tunani ba ne in ji shi a wani bangare na wani shiri na musamman da za a nuna a ranar laraba yawancin mutane sun sani da mofara amma ba sunana ba ne ko kuma ba gaskiya ba ne fara wanda ya zama dan wasan guje-guje da tsalle-tsalle na birtaniya na farko da ya lashe lambobin zinari guda hudu a gasar olympics ya ce 'ya'yansa ne suka zaburar da shi ya faɗi gaskiya game da labarinsa na baya kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko da alamu rikicin boko haram da iswa ya jefa miliyoyin mutane cikin halin kakanikayi musamman a shiya arewa maso gabas da wasu jihohi da dama a najeriya da kuma wasu makwabtan kasashen afirka wannan rikici dai ya ruguza tattalin arziki da ya hada da harkokin noma da kiwo da kamun kifi da kuma hada-hada ta yau da kullum ko da yake wannan al'amari ya fi kamari a yankin tafkin chadi daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu shi ke yankin tafkin chadin na fuskantar kalubale da dama kama da yawan ruwar da kwararowar hamada da kuma uwa uwa batun taɓarɓarewar harkokin tsaro a wannan yanki. to suna na malam baba gana boso malami ne jami'ar yobe daga sangayan geograph dan kuma ni ne shugaban kula da muhalli na najeriya wato najeriya environmental society na jihohin borno da yobe kai tsaye kenan wanda suke zagaye da shi shine kasan niger najeriya chadi da cameroon koguna guda biyu ne suka haɗu suka je suka zuba ruwan a tafkin chadi to wannan wanda yake bangaren cameroon wanda shine riba shari yana kunshe da kaman kashi 88 na ruwan da tafkin chaki take dauke da shi kamar wannan tafkin yana samar da amfani a wannan yanki kamar mutane ne suke amfana da shi kamar misalin mutane miliyan 30 ne suke amfani da wannan ruwan domin biyan bukatun kansu ko kuma sana'o'insu kamar kiwo noma su da kuma diba albarkatun kasa amma ruwan yadda na gaya maka wanda ta zo daga cameroon an ce ainihinta ya toso daga central africa ne hatta kuma wasu masana suka ce da har libya tana cikin wayan nan gurare da ake kiran su kogin kafkin chad abin mai kawo wannan kafewar ruwan yanci ya tsuke ya koma baya na farko akwai haifafan mutane kamar yadda na gaya maka mutane misali kamar miliyan talatin ne suke amfana da wannan yawa amma yawan jama'a ya sa kogin ya fara kafewa canjin yanayi in ka duba murabbabin laftin kadi to yanzu kusan kashi takwas da digo biyar ya ragu abin da ya rage bai wuce kashi ashirin da biyar ba abin da da mutane miliyan talatin suke so su yi amfani yau ya kai kusan miliyan arba'in ko hamsin so wannan yana rage albarkatun kasan sosai don kuma ruwa da kanta yawan sassare itacen ya sa ruwa ma ba yadda ake samu ruwan sama ba a samun shi kamar yadda ake samu a da akwai matsaloli na rashin tsaro shi ma wani darakta a wannan hukuma wanda kuma gudanar da bincike a wannan yanki ga ma abin da ke cewa sunana dr Dogo Saja Alhajin Gare, MNES member na Nigeria Environmental Society, kuma ni ne founder and kuma at the same time executive director na kungiya mai zaman kanta wanda aka fi ta da Global Environmental Response Initiative Geri a nan Maiduguri. Yawancin mutane sukan zuwa wasu fandin Najeriya hatta wasu kasashe mutane za su zo su zauna domin su yi kamun kifi su amfana da tsakanin su da iyalansu amma kaga yau da aka samu matsalar nan da aka shiga gaskiya abin ya koma baya kuma rayuwa ya zama wani abu da amma duk da haka dai muna gode wa ubangiji Allah madaukaki sarki da kuma shi shugaban kasa kasa janar muhammadu buhari da shi gwamnan mu profesa gana umar zulum don duk abin da yake gaskiya muna gani kuma muna yabawa tunda har ya yi kokari ya mai da guraren nan da suke zama a gindin cadin to kaga wannan ya nuna za a samu sa'ida kuma za a samu ci gaba a lokaci kan shiko alhaji kariya gambo wannan shine shugaban manoman rani na jihar borno da kuma ya fito daga wannan yanki ga mu abin da ke cewa kan yadda wannan lamari ya shafe su kamar haka duk duniya muna bada kifi amma yanzu kadan ne masu kama kifi din ya shafe mu sosai rashin lafiya irin ah, yin tawaye da boko haram meye meye duka a wajen tafkin cadi suna nan amma yanzu din yana raguwa wuraren yankin tafkin cadi na dai daga cikin wuraren da allah albarka da harkokin noma da kiwo da kuma kamun kifi da ma sauran ababen da ke bunƙasa tattalin arzikin ƙasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A gaida Haruna Daude biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakubu dauke da kashe na biyu na labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka antony Blinken ya gana da wasu shugabannin matasa guda shida daga Myanmar wanda aka fi sani da Bama a birnin Bangkok a ranar Lahadin da ta gabata yayin wata ziyara da ya kai a kasar inda ya buƙaci kasashen yankin su ƙara matsawa gwamnatin sojan Myanmar lamba a kan ta koma kan tafarkin demokuraɗiyya. Myanmar dai na ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula bayan da sojojin ƙasar suka hambarar da gwamnatin farin hula a watan Fabrairun shekarar 2021. Fiye da mutane 91 ne suka rasa matsugunansu daga Bama a halin yanzu suna zaune a Thailand. Wasunsu bayan sun guje wa zalunci daga gwamnatin sojan. blinken ya yi magana na kusan sa'a guda da shugabannin kungiyar matasan da ke zama a thailand kan lamarin da ke faruwa a can kasarsu washington ta toshe yunkurin gwamnatin bama na ɗaukar kusan dala biliyan daya a babban bankin tarayya na new york kwanaki bayan da gwamnatin mulkin sojan ta kwace mulki a ranar 1 ga watan fabrairun shekarar 2021 umarnin zartarwa da shugaba biden ya bayar ya baiwa jama'an amurka ikon toshe waɗannan kudaden har abada a ƙarshe rikicin bindiga tsakanin ƙungiyoyi masu gaba da junansu ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da hamsin tun daga ranar juma'a a kusa da babban birnin ƙasar haiti port au prince kamar yadda wani magajin gari ya bayyana a jiya litinin a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin caribbean harbe-harben da ya barke tsakanin gungun 'yan bindigan a wata anguwar marasa galihu ta siet soyel ya kuma yi sanadiyar raunata fiye da mutane 100 a cewar magajin garin Siege Soyel, Joel wanda ya kara da cewa hamsin daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Mutanen da lamarin ya shafa a lokacin harbe-harben harsasan sun bi ta rufin gidajensu ne suka kashe su, in ji Janes a wata hira ta tarho. Mutanen da ke kokarin tserewa daga yankin kuma an same su da harsashe a jikinsu. 'Yan daban sun kuma toshe hanyar shiga tashar mai ta Veros, in ji jaridar Haiti Le ofishin firaministan haiti ariel henry bai ba da martani nan da nan ba a lokacin da aka bukaci yin ta bakinsa a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Nigeria, dalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a BOAhausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. A ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar. Sunana Gochuku Francis Okara na wurin ana kashe Igbo ana kashe Hausawa. ni ina ganin cewa wannan makiya ne wanda suke so su bata mana sunan kasashen yamuran mu duk abin da ya faru kafin mu dauki gawa sai mun aika wani lokaci in gama yan da suka su zuwa wani lokaci kuma su zo su taya mu dauka because everybody is living in every different direction 'Yan kabilar Ibo da ke kudu maso gabashin Najeriya da Hausawa mazauna yankin ne ke korafi kan tauye hakkin na tsaron lafiya da dukiyarsu. Wannan shine batunmu na yau a daga cewa. Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashi. Masu saurare baccin taɓarɓarewar tsaro a Najeriya na ci gaba da ɗaukar salo daban-daban. Wannan dai wani ƙalubale ne da ya daɗe yana tauye haƙƙi da 'yancin 'yan ƙasar. Kama daga fuskar walwala zuwa tattalin arziki da kuma zamantakewa tsakanin al'ummar sassan ƙasar. Yadda tarzomar 'yan ƙungiyar IPOF waɗanda ke rajin ɓallewa daga Najeriya ke hallaka rayuka da dukiyoyin 'yan arewa waɗanda ke zama a can. ko kuma suke fatauci tsakanin ɓangaren arewa zuwa kudanci hausawa dai sun ɗauki lokaci suna kokawa akan hakan kuma masu nazarin yau da kullum a fuskar tsaro sun daɗe su ma suna zargin mahukuntan yankin da yin riƙon sakainar kashi game da lamarin sai dai a yanzu haka su ma 'yan kabilar ibo sun fara kokawa game da wannan aika-aika ta 'yan kungiyar ipob kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na musamman da wakilinmu a yankin niger delta Lamido Abubakar ya haɗa mana. Ƙungiyar ta IPOC ta fito da wani sabon salo na kashe mutum daga bisani kuma a cire masa kai bayan an sace shi da kuma biyan kuɗin fansa a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Gama abin da 'yan kabilar ta Ibo ke cewa dangane da hali da suka shiga. Wannan yana cewa ne muna cike da kaduwa matuka yayin da kashe-kashe suka karu da rashin tsaro da ke mu a yankin kudu maso gabashin kasar muna kira ga hukumomin Najeriya da su kara tabbatar da tsaro na cewa an ɗauki matakan da suka kamata domin kare jama'a da ɗimbin dukiyoyinmu. sannan kuma muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta bada kafar tattaunawa da 'yan bindigar ipoc domin lalaba mafita shi kuwa wani ɗan kabilar ta ibo da ke yankin olu wanda ya sha fama da tashe-tashen hankula ya ce sunana gochuku francis obara daga jihar kudu na nigeria a nigeria yanzu ana kashe-kashe amma batun wannan da ake yi a bangaren kudu nan wurin ana kashe ibo ana kashe hausawa ni ina ganin cewa wannan makiya ne wanda suke so su bata mana sunan kasashen yamuranmu ka san mu duka da ibon da hausa ba so muke ba duk abubuwan nan da yake faruwa su ma 'yan asalin arewacin najeriya da ke gudanar da harkokinsu na cirani a yankin na kudu maso gabashin kasar na ci gaba da bayyana zaman zillimi da suka shiga sakamakon tsanantar har-haren 'yan bindigar kungiyar ta ipop sunana alhaji garba haruna oka anambra state duk abin da ya faru kafin mu ɗauki gawa sai mun aika wani lokaci in gama yan sanda suka su zuwa wani lokaci kuma su zo su taya musu mu dauka wani lungun kan yan sanda ma ba za su je ba gaskiya dole yake sa mu yi yunkuri mu dauki gawa mu kai macewa da sai bayan kwana uku mu je mana kota sunana eh, Ibrahim qadir dan galim abinda zan tabbatar maka cewa a kauyuka har yanzu akwai fargaba saboda mutanen mu da dama waɗanda suka dawo nan cikin gari don suka fita ƙauye suna jin zaman zulumi kowane lokaci. A baya dai wasu gwamnoni a yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa duka hare-haren da ake kaiwa ba kungiyar IPOC ke kai su ba a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Musa Emmanuel Kanu kane ne ga Inamdi Kanu shugaban kungiyar ta IPOC ya ce. Why would we kill anyone? Give me one reason why I should kill you. Now look at what is happening in the state. We didn't even know the access. within axis. We have military checkpoints everywhere. Yana cewa ne gwamnonin Anambra da Imo wato Chikuma Salladu da kuma Sanata Hope odizuma na jihar Imo. Tun a baya sun bayyana cewa duka har-haren da ake kaiwa a yankin na kudu maso gabashin Najeriya ba 'yan kungiyar IPOC ke kai su ba. Kuma ina son in shaida maka cewa ya za a yi jama'a su zo yankin mu kuma mu halaka su waɗanda yake mun san suna neman abinci ne san wannan bai dace ba sannan kuma bari ka duba ka ga abin da ke faruwa a yankin okigwe da ke jihar ta emo inda aka zuba dimbin shingaye na sojoji daban-daban kuma garkuwa da mutane da sata mutane da rana tsaka da kuma sha'anin tsaro sai ci gaba da gallabar jama'a yake bai tsaya ba ya kamata mu gyara kanmu rundunar 'yan sandan jihar anambra ta ce a tsaye take a ko da yaushe domin tabbatar da kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a csb geoffrey obunia shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta anambra There is an operation going on to get arrest the people that did, that. Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Anambra yayin da ta lura da cewa akwai sarkakiya musamman ta bangaren tsaro da tashe-tashen hankula na 'yan bindigar kungiyar ipoc ya sa ta ɗauki wani mataki bayan gudanar da wani taro na musamman da jami'an tsaro musamman na haɗin gwiwa muka baza ɗimbin jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar domin dai tabbatar da an kamo ɓata gari tare da gurfanar da su a gaban kuliya. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama haka kuma a gefe ɗaya wasu 'yan asalin arewacin najeriya da ke gudanar da harkokin sana'ar dabbobi a jihohi biyar na yankin da suka hada da jihar anambra da imo da ibanyi da kuma imo sun bayyana cewa suna cikin matukar fargaba kuma sun rage kai dabbobi a yankin na kudu maso gabashin kasar sakamakon gararin 'yan bindigar ipo gama abin da suke cewa sunana da Siddiqui shugaban mai talla na kudu maso Najeriya. wato a gaskiya barazanar tsaro ya sa eh, bana kamar yadda aka saba kowane kowane shekara ana zuwa da shanu da yawa har ma ana competition a shanu ma har kudin su amma bana gaskiya wannan barazanar tsaro ya sa mutane da yawa sun tsorata da zuwa sai dukkan su a gaskiya ba shanu sosai saboda wannan barazanar eh, gaskiya abun ya da hankalin mutane shi ya sa kaga mutumin da yau ka kaga ya faru da wannan gobe ya faru da wancan kaga dole ne mutum hankalin sai tashi na ibrahim jidda caman kasuwan shanu na ba da a sati daya mukan samu shanu mota hamsin mota arba'in amma a yanzu daga saboda rikin tsaro da sauran da irin fargaba da suke ciki ko da yauke muna cikin fargaba ganin yadda kasan take ciki ta wannan bangare masu sharhi akan harkokin yau da kullum tun suka suka fara tsokaci dangane da rashin tsaro da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin kasar da kuma lalabo mafita. Dabta Garzu Gwalalo wani masanin harkar tsaro ne a kasar ya ce. To ai ka san su gwamnati ne in ka je an ce wasu bandits to anan ne ko an ce fulani hesmen ta nan ne amma su onnon gonmen ne sun kashe ka sun kashe banza su ba a kiran su ai to ko sita tom din mana wanda dokan da za bayar a ce ka zauna gida kada ka fita kasuwa kuma su zauna kuma gwamnoni suna nan kuma yan kasuwan suna nan wannan ma kun yarda da su kenan in dai ba ku yarda da su ba tun da ga mutane za su iya su kashe ka su kashe ni me yasa za ka jira ka yarda da dokansu dan ta'adda zai baka doka ka yarda To fatan mu dai shine hukumomi su ɗauki matakan murkushe wannan matsala domin baiwa 'yan ƙasa haƙƙi da 'yancinsu da dokokin ƙasar suka shata musu. Masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Lamido Abubakar Sokoto, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa. A gaida Mahmud Ibrahim kori yanzu kuma lokaci ne da Sulamu Mini Barma zai kawo mana sharhin jaridun nijiyar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar ya karfafa matakan zuba ido a kan tsarin ba da odar makamai bayan la'akari da yadda wasu na hannun daman tsohon shugaban kasa suka yi kane-kane da wannan haraka don azurta kansu da irin waɗannan kwangiloli. jaridar ta ce wata majiya a ofishin ministan tsaron ƙasa ta bayyana cewa Muhammad Bazum ya umarci masu kula da sha'anin bada kwangila a ofishin ministan cewa daga yanzu ya hana a bada kwangilar makaman da ta haura miliyan dubu na sefa ba da izininsa ba kuma haka ya ɗauki matakin bin irin waɗannan kwangiloli sau da ƙafa don ganin cewa abubuwan da aka yi oda sun shigo hannu jaridar harrison na cewa ana shirin yi wa gwamnati garan bawul shekara guda da rabi bayan da shugaba Muhammad bazum ya kafa gwamnatinsa ta farko. kuma bayanai na nunin za a yi waje da ministoci da dama galibinsu waɗanda ake zargi da wawura ko cin hanci da kuma waɗanda aka tabbatar ba su taɓuka komai ba a tsawon lokacin da suka yi a kan kujerar minista. jerar ta ce ana sa ran da zaran shugaban ƙasa ya dawo daga hutun da zai fara a watan gobe ne zai yi wannan garan bawul mai kama da aikin kakaɓa domin wata majiya ta tabbatar da cewa za a rage yawan ministoci sannan shugaban zai naɗe-naɗen ne tare da la'akari da cancanta jaridar l'Eclosion ta ce mutane sama da 500 aka kashe a tsawon watanni shida na farkon shekarar nan ta 2022 a Nijar, inda ɗaya ɓangare yara sama da 70,000 ke zaman gida ba karatu sanadiyar taɓarɓarewar sha'anin tsaro. Kamar yadda ƙungiyar Aclid da UNICEF suka ayyana, a rahoton da suka fitar jaridar ta ce bayanai na nunin kashe-kashen mutane na ci gaba da karuwa a kulliyomin a kasashen mali niger da burkina faso inda a tsawon waɗannan watanni shida mutane bakwai suka halaka saɓanin shekarar da ta gabata inda aka lissafa mutuwar mutane ɗaya. mu cike sharhin da jaridar air m4 da ke cewa Manyata 158 daga cikin waɗanda suka samu visa daga nan Nijar ba su samu zuwa ƙasa mai tsarki ba, bayan da hukumar kula da alhazai ta sanar da su cewa wa'adin shiga Saudiyar ya cika. Jariyar ta ce hukumar alhazai ta koho ta ɗora alhakin halin da waɗannan manyata suka shiga a wuyan kamfanin da ke da kwangilar jigilar manyatan bana. saboda abin da ta kira rashin kawo jirgin da ya cancanta a lokacin da ya dace. Sule Mumuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baballe a takaice adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da rasha ta kai akan wani bene a garin chasiviyar da ke gabashin ukraine ya kai talatin a jiya litinin yayin da wani hari kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a birni na biyu mafi girma na kharkiv mutuwar fararen hula ya nuna irin asarar rayukan bala'adama da yakin na ukraine ya haddasa a cikin wata na biyar da fara yakin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce rashi na da babbar dama wajen harba makamai masu linzami duk da jigilar miliyoyin daloli na makamai da gwamnatocin kasashen yammacin turai suke yi zuwa ukraine kwamitin majalisa da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 a daurin majalisar dokokin amurka zai saurari shaidu a yau talata da ke da alaka da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi 'yan mazan jiya da tashe-tashen hankula a yayin da suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar joe biden a zaben shugaban kasa da shekarar 2020 kan shugaba donald trump mai ci a lokacin a ƙarshe zakaran gasar olympic mofara ya bayyana a wata kasida da aka buga a jiya litinin cewa an kawo shi birtaniya ne ba bisa ka'ida ba da su da wani yaro domin yin aikin gida farah ya shaidawa bbc cewa wata mata ce ta bashi suna muhammad fara daga kasar djibouti da ke gabashin afirka zuwa birtaniya a lokacin yana ɗan shekaru tara mutumin mai shekaru 39 a yanzu wanda aka kashe mahaifinsa a Somalia yana da shekaru hudu ya ce ainihin sunansa ne hussein abdi kahin ya yi ikirarin cewa an sanya shi kula da 'ya'yan wani iyali a birtaniya To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.